jiya a labari na ji labarin cewar hukuma ta ce kowane gari sai an karɓi haraji kwarai kuwa wakili kaji ai hukuma ce ta ce kowane gari sai an bi an karɓa haraji ta hannun dagacinta ka san mu mabiya baya ranka ya daɗe gani shamaki ina ranka ya daɗe wadi yayi uzu billahi ranka ya dade eh, uzu billahi eh. ranka ya dade tarihi ya riga ya nuna duk mutumin da ya ce wa'adi ranka ya dade kwanta dama kenan mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ranka ya dade duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ranka ya dade <laughs> ko kana neman eh. yabawa wani sha baki ga nan ranka ya dade ba ta mutane muke ba gaskiya ne ai mu yanzu duk abin da zaka wai shige da kuci mm. me yawa zauri me yawa zauri ba abin da iwa nan kai da da wani kuma abin ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba shekara ishirin ba talatin ba gaskiya ne ranka dan ka fito kana wata magana ma ne yanzu akai na ai kai banza na sani ranka me maka maganar wa'adin jin daɗi na ya Allahu akbar kabir ranka dai ni abin da na gani ai ribar jaki nisan kwana ah, to duk girman sa mai amfanin sa amore shi kawai san kwana gaskiya ne gaban nazimi mm. Eh. Ana duba mm, shamaki. Na'am. Ku kwantar da hankalinka. Wakili. Ina jin karan kai. Shamaki duk mm. abin da za mu yanzu. Mm. Wa'adin jin daɗi ya zo ko? Ya mu sakata mu wada. Ba dai wani abu ne ya kano gurin ki ba ƙauna ce ta sa na zo gurin ki. Ke da ganin fuska ta kin san babu sha'anin wasa a cikinta. Na zo ne gadan gadan akan magana aurenki. kuma ko mata na da na aura guda uku nan na gida ba wacce na je mata sau biyu zuwa ɗaya nake yi idan magana za ta yi maka kashe magana ni da ke zai turo magabata a zo a yi magana ba sai ne ta zirga-zirga ba ni ba yaro ba ne saboda haka ina so in ji daga bakin ki e eh ko a'a magana ce guda ɗaya amma ki tana irin ƙaunar da nake miki a zuciyata kwana da kwanaki duk lokacin da kika zo shiga ta kwar gidana na ganki ko ina bakin masallaci a zaune kika zo shi ya za ki ga na sau carbi ke nake kallo saboda yan sumulmulan yarinya ce ke to naji amma sai na yi shawara kamar ya shawara kamar wacce aka haifa a majalisar ɗinkin duniya a'a to ai irin wannan maganan ka san dama sai da shawara kar kuma in zo in yanke shawara ka ɗauke ni wata makaryaciya ko mayaudariya ga ni ga kin magana magana kawai a sa ranar biki a yi gaba ɗaya haihuwa da hanji kuma kya tsaya ki neman kwano kwano karki man haka ni dai ka ba lokaci wannan shi ake kira samun guri wai bawa da baccin rana ina tabbatar miki eh. karɓar harajin nan mu ne za mu karɓa mu kawo gwamnati alhamdulillah kakata ta yanke saƙa saboda kwanan nan za ki dinga ganin fuskarki a cikin miyar da kika yi a gidan nan kamar in yi huda ne gida dama dan abin da muke samu ba isan me yake ba mai gida kai kai ka amma na ji daɗin wannan labarin da ka zo min da shi yanzu abin da ke so da ke eh. wasu wake zaki da a da shi za ki shiga to saboda haka ki kwantar da hankalinki kwanan nan zaki zaki saki hawa Sai gida na wala kamar ka buɗa ke ji. Nan gaba sai hakimi. A'a, shi yanzu ki kwanta da hankali mm. zan sa a gyara ɗakin na mai mata fenti a samu su da wuri a fita kofa daga nan ɓarin me za ka yi da amarya mana amarya to yanzu ba saboda Allah yanzu a daga ina dagaci in dinga zama da mace sai kama tutula dan ka samu na maka addu'a wannan abun arzikin ya shigo shine har za ka rika yi min zancen amarya wallahi sai in ci gaba da addu'a duk abin da aka kawo ma ya tar da hankalin ki ba za a yi ba ba za a yi ba shikenan ha kawai kuma ga kwanci arzikin ne kai za ka ce wani amarya me za a yi da amarya tar da hankalin ki da girman Allah Haba, ni ba na son haka wannan Allah dan Allah ki kwantar da hankalin ki a da lafiya to madalla a da ta lafiya Allah ki ne ba ki zauna da ki mutu dai ka mutu ka mutu tila ka baki ina ina za a ga aiki eh farin aiki za a gani alkur'ani eh tun da gwamnati ta ce tana neman a karɓi haraji eh, eh to ya ko za ka karɓi haraji eh, eh ba dare ba rana eh. sanyi da damuna eh yau eh duk mahaluki ki a garin nan eh ya biya haraji wallahi yau to eh ranka ya dade mu fa duk abin da ka samu a kansa za mu tafi ranka ya dade eh babu canji kuma ba gudu babu ja da baya ranka eh to maganar haraji ranka ya daɗe akan me za a karɓi haraji. Eh! Aka yi kawa sha mace. Eh, Allah na tuwa san gaban la'azimi ko tukunya gidanka. Eh, ko tukunya gidanka in ka tsaya ka duba ai ba a zama mace banza take ba. Eh, ai dole rake kai. Yanzu ka duk tukwanan da suke garin nan. Eh, kowanne sai an biya ma haraji. Yawwa eh. eh. Kai akuya gidan mutum, eh. akuya gidan mutum. Ki a ce a biya mutum haraji. A a ranka dade. ranka daɗe kwanan nan fa aka gama kusha-kushi na dabbobi hmm? yi mara tsuntsaye a baya eh. kuma aka zo aka yi kusha-kushi na dabbobi na gari eh. yanzu dabbobi nawa aka rasa a garin nan yanzu aka ce su biya eh. haraji kana gaba ta da hankali ba waziri ina da magana to Allah ya sa ka fahimce ni shi magana kusha-kushi da aka yi tun da kake akwai wanda ya taba ɗauko nono ko da rabin ƙwarya ne ko da luda biyu ne eh. aka daka maka yar farafaran nan aka aika ma gidanka to kai kake jin tausayin mutane mutanen yau su kuma ba sa jin tausayin kansu wannan gaskiya ne gaskiya ne shamaki Yau eh eh da ni da ku gaba daya eh mu haɗu gaba daya aikin nan tare za mu yi yawwa eh ko ba gaskiya ba eh yawwa ayi ku mura ni ma mu gaskiya ne ranka ne magana fa ta yi alaji to iya ta dai ku kado ni kuma zan tare tare an gama ranka ne dan kuma da gafara kai to ka fito ki na'am nan da mu kamar me ka ah, mutane su an dinga sallama an dinga sallama ba ku fitowa eh da ma dai da ma zan fito yanzu Kala na yaro ne yake sha'awar kiwo na so masa kuma zan mai ta kasuwa yanzu saboda sun zo wasu yayi wato har ka je kasuwa ka siyo kaza ba ka shi ma shigo ne ta garin nan ba a sani ba ma ko a a a a a so jiji ka zo ce wato yanzu kai ka je ka so kaza baka san halinta ba baka san dalilin da yasa mai ita zai sayar ba ka je ka sayo hali halin ita wannan sarkin cako ce ta zo ta lalata kajin anguwa duk ta koya musu cako ko to yanzu wannan din an mata haraji haraji eh to wakili haraji ai ba a fara mata kuna na gwamnati ai ba an ce za a yi bane to haka kace ko haka kace a'a kai ka faɗa da bakinka ba fara haraji ba a garin nan to na gani wannan magana kamar ka faɗa a gaban dagaci ka kosan halin dagacin garin nan mafi sauƙin zance wanda ya fi kowanne sauƙi ka ba da wannan kazar a madadin duk kayan da yake cikin gidanka kuɗin haraji ne a kai wa dagaci ya ganta in taimar a soya mar wakili na'am yau ka san wannan kazar ta yaro ce ba kuma ni ba zan ga yawa yaron da kai da yaron nawaye duka ba da dagaci ba ne eh to dai ba shikenan ba abin za a yi to shikenan rike kaza a riƙe ah, kaza a yalla ba ka haba wakili kaza haba wakili to haba ai ba haka da kai to me kake so a yi a taimaka mu wakili sai mu hakura akai yalla bai wannan kaza sai sai a batta haka a ba harajin to suke ma kwai take yi amma nauyin ta bai kai ba ai kwai take aka ce gaskiya ya ka bada na magi sai ka bada kuɗin magi wakili ni ni ni ba ma ka yi ranta ma ranta ma in ka ce ta ma sai ta ma to ba yawa dai ko ba yawa to shi ah, ya wuce fan daya to shi kenan eh kuma muddin wannan magana da muka yi ni da kai mm. ta je bakin wani wayo haba wakili wayo haba wakili ka gani kai to na cikin baki mafitar zance in dai baka yi masa saiti ba wataran sai kai ladama ko ka ji kunya kai barin zance Allah kai barin zance ba, da ni da Alhaji Musa da toran giwa muna da toran giwa farin miya sai kallo gariji ya sama bara ba mai Musa da sai rana labarin ko dare ko rana a ah, ah, eh. wallahi ba gwada dan ba nake nake wallahi nake nake haba mai fako dan tarko eh fako na kai eh tsoho mai wayo mai gudun haraji to Allah ya kama kai eh na'am haraji muka zo karba wallahi babu ba na da abin da zan iya biyan haraji wannan dai girman da kake gani ba kayan dubu biyu a ciki wa wallahi ai dubu wai kuma dubu goma sha biyu za ka biya haraji a wannan dubu sha biyu sha biyu wallahi ne kamar tsawa ta haɗo min dubu ya biyu marar nan <laughs> barin garin na ya bani. ya wallahi barin garin na ya kama ni a daman zaka ka san Allah mm. garin nan zan bari mu ba zan tafi gurin dan adalan mubi fari mai fara aniya Alhaji Musa Jidda damuna ba ka mugunta shi ma ya biya haraji ko yana mubi ya biya haraji tunda ya san ka ba da ya san dan garin mu ba ya sani to shi ma sai ya biya haraji sai dai ka tsallaka kamaru can ne ba in kasar ba kasar mu ba Najeriya ba gidan fa da nake ciki wallahi Musa Jidda ne ya siya mai shi za mu kwace kuma mata na uku ka faɗa masa za mu kwace dan abin da nake samu a shagon nan kai ka san me a cikin shagon nan to menene a ciki wannan shagon mun san dukiya ce akwai kujerar mata eh akwai kabewa haka ne akwai albasa haka ne akwai bulugari haka ne sai ragaya akwai ragaya akwai ah! tsintsiyar laushi da ta kwakwa to to gaya min abin da zan siya jaka guda ma a cikin waɗannan buhun goruba fa goriban nan nono ce nawa ce fucika fucika ce haka ake siyanta yanzu ka zo ka ce min dubu sha biyu zan biya haraji Allah garan bagarin ko kuma ni ka dauki ka dauki shagon ka tafi da shi abinda kuka je kuka yi lissafi da gwamnati sai a kawo min ciko a'a wallahi sai a kawo min canji wannan kuma naka ya rage naka ka biya haraji ka zauna lafiya. A ah, ina ai Musa Jidda yana da babban bako wallahi can zan yi. Ai shi ma ba zai karbe ka ba. Wallahi zai karbe ni. To bari kafin Musa Jidda ya karbe ka mu mun san yadda zamu yi da kai. Shi ba ba an gaya maka ji eh. wallahi inuwa ne shi ba shi kyamar kowa. Wa amma can zan tafi. Ta giginya ce. A'a Allah ya inoki ginya ce. Wallahi ba inoki Allah ya inoki ginya ce. Allah ba inoki. Mu saraki ne. Wallahi. Mu je mu ga matan naka da ƴaƴan naka guda nawa ne a lissafa su su ma su biya haraji. eh gaba ɗaya kenan gaba ɗaya ba har kana kiwo agwagi ba ina yi na yi kwanan nan ma ɗaya take kwanci har aka ce wai sai na sai da ƴaƴan na ce ba zan siyar ba aka ce yaushe za ka sai da su na ce sai na fara ɗora musu talla to ƴaƴan agwagwai to idan ba su in ba su ɗau talla ba za su shiga tallan mai gari tallan mai gari tallan mai gari sai na ji bambara kwai na za su shiga tallan mai gari a ruba maka gidan alaikum salam. Ina gajiya. Muna lafiya? Ya himma. Ya kokari. Madalla yalla bai. kudi Na? kudi Ya ai baka mun yaje sosai ba. Zan zo kawai ce ka ban kuɗi bayi nake bin ka. Ko ajiya na baka. haki za ku bayar. Na haraji. Haraji? Kwarai kuwa. ai Ina cewa ne ai na yi wani abu ya ko ba ga maka ba. Ka yi me? Nan abokin aikin ku zo na na bayan kaza na kuma in ce a mamadin kudin haraji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan shine ake kira ka ci amanar ƙasa ka ci amanar doka dan me zaka je ka ɗauki kuɗi ka je ka ba wani zamar ƙeƙato haka aka ce ma wace shaida ya baka kawai ka ɗauki kaza ka bahi to hukunci dole dole hukunci ya taɓa ka in baka san hukunci ba to an ni gani ne kamar eh, duk ɗaya tun da dai abin kuɗi ne kayan kuɗi. Mai gari ka danka kuɗi a ashe ba zai ka masa ni ka danka kuɗin ka to ka ka ka fita daga abin da ake so wace irin afuwa zan ba me kake rike ni ba ni da hurumin da zan shiga gidanka in je in duba abubuwan da za a biya haraji ba ni da iko to a gidan su ne ka ne sai iyali na ba ka da abubuwa su turmi su ice duk ba za a biya musu haraji ba ba a ƙarƙashin ka suke ba su tsintsiya. To ko sai ka shiga? Ba dan shiga ba. Nan a ƙarƙashin fado yau in muka ga dama gaba ɗaya za mu iya cewa nan ya zama kango. Wai kokari kake ni na fi so ka tsaya nan. In tsaya wai kai ma mai anan ɗin ka rika cika wai me yasa sai kunwa mutane tawili na ce kai mun tawili tawizi za ka yi. Ka ga dai in dai kana zaman lafiya dan Allah ka haƙura ka je sai ya san wani abu ne daban ba da kuɗi bane ba. amma ka shiga cikin iyali na to in can din ne mu je can ka biya zan yi zan yi mu je in ba ka so a shiga kwarai kuwa mu je yalla ba na'am ya Allah ka fahimce ni na fahimce ka ka sa rayuwa ce komai ana bukata ku ne ko mm Allah da Allah mm. ka dubi yau ko a gaskiya ba ku kullun talaka kullun maganar sa a dubi yau ku ki ku dubi Allah kuma ka ga ya uba ka taba kirga miliyan ɗaya ba kuma kawai ku tafi kun je kun je kun shiga wuta wai me kai ku me me yau kake dunkuliya amana zan ci zalunci dan kana dunkula kuɗi haka kana miƙa min sai ka ce wani abin nan ban fa gane wannan ba eh ka dan hakuri saboda gaba wai me kake so abin da kake so wannan ka san ka ne kaga idan mun je can duk abin ya bayar ma kai ba za a baka ba wannan kuma shine rabanka daga ka so ka me ike damun ka ne me ike damun ka na ce zaka bani kuɗi a matsayin me ina shi ba fa to ina shi ba to a matsayin me wannan a wannan kawai idan ka san ka ne ka ga ka san baka da kasuwa ba ba gaskiya ba yau abin da nake da bukata da kai daga yau sai yau zan karbi wannan ni da kai ne kuma ban ce ka gaya kowa ba ka fahimce ni eh, idan na ji a ka ranka sai ya ɓaci sai nema wulakancin duniyan nan ni yaro ne to wannan kaso ne shariya ce ka gane yauwa kuma ka tashi ba da kuɗi daga mai gari sai ni wakili zaka danka kuɗi kar ka je ka ɗauki kuɗi ka ba wani zamarke shige ciki nagode yauwa je ka harajin jangali harajin jangali yawwa yau ashe ashe na wannan da ajiye ta wa alaikum salam a har yanzu ba ka haɗa min injin nan ba wallahi wallahi ka san al'amarin mai sana'a goma maganin mai gasa ka yi haƙuri in an jima an Allah da sanan na gama hada an Allah ya kaga kaga wannan notin shi aka nema aka rasa kwata kwata dole sai da na aika yanzu an ce za a kawo za a kawo mun guda daya to dan Allah da an jima kan na dawo na samu saboda Allah in Allah da zaka samu wurin an hada ma insha Allah wurin nawa ne ka san in ba inji ni ma ta kasuwa tsayawa da gaskiya ne gaskiya ne wallahi gaskiya ne dan Allah fa ai taimaka a hada mu to masha Allah za a hada shi yanzu yanzu nan Allah ya yarda yawwa yawwa ko ba sharaji ko rashin adalci kai da wani kana magana ne Allah ya taimake ka. Allah ya ƙara lafiya. Ya aiki. Ranka ya daɗi. Madalla. Alhamdulillah. Madalla. Yawwa. Masha Allah. Ban Allah. Ranka yi daɗi. Ina gajiya. Ba gajiya ranka yi daɗi. Haraji. Harami? Haraji. Kai. Ranka yi daɗi. Ba ka cin rediyo ne? A'a. Ba ka ji ba hukuma ta ce kowane dagacin gari ya karɓi haraji a gundumarsa. ka ji wannan ba? ranka ya daɗe ban ji ba. To shikenan kadara ba ka ji ka ji riyan ba. Na'am. Yanzu ka ji mun ci maka haraji? Eh ka faɗa. To biya biya. Yanzu na buɗe kuma kaga bayan buɗe wannan da na yi cisun kwabo mm. ba yaron da izo su yi alewa. Kai saraki ba sa son surutu da yawa kuma su ma ba sa magana da yawa. Sai suke faɗa kuma ta zauna. kyale shi don Allah dan annabi kaga to ai tunda shiga kantin nan tunda na kwana ban sani ba ba za ka biya ba kenan a ni din me na isan ce ba zan biya ba to ka fito da bakan leda a sa wannan injin da shi zamu a a ran kai dade inji akwai mai shi yanzu nan ya zo za mu bi shi har gida mai inji in hada mu za mu bi shi har gida mai wannan injin yanzu kai tukuna za ka biya ko ba za ka biya zan biya shiga ciki za a yi mu je mu je mu je lissafa mu je mu lissafa ranka dade eh bar koma menene da ko ba shi da karko ba shi shi ne ya iya rashin mutunci mai hara mai garin ba nutsuwa ba farin ciki ba farin hali to da ka gan shi sai bakin hali malam baka da hanya da ma kai ne kake mu kake sallama wallahi sa lafiya Allahu akbar kabiran. akwai na kashi mai daje mai daje ka tara su? Wallahi. Allahu akbar kabiran kai Allah ya gafarta mata kai babbar rashi ai mutumin da aka ce matarsa ta mutu to in ba sa aka yi ba wani sai shekara 60 bai kara aure ba ni dai ban jin ma zan kara aure ai to ada baka ta take ai haka take ai ai haka take ai na zama makoki ba eh, eh kudin zama makoki Allah sarki rasid din ma ya kare su nake in ji a kara bugawa an aika bunni a sake rubuta rasid din zaman makoki Mm. kwana na za ku yi kwana bakwai na yi eh wannan ya yi. wannan ya yi saboda yan uwa da abokan arziki na nesa su ko wannan ya didi yan saura irin wannan biyar kenan eh? irin wannan daukar a baran kai da rasuwar matar dawa zan ji koko da biyan kuɗin haraji to ƙarya zan gwamnati ƙarya zan gwamnati idan jama'a kowa ya san an yi mutuwan nan kuma an san ana karɓar kuɗin harajin nan ƙarya zan ji in gwamnati an karɓa ko ban karɓa ba cikin hankali yanzu bari mu je a je a mata sura a je a abin kwana nawa za ku yi nace eh to sakamakon kwana bakwai din na rage shi mai kwana uku wallahi bakwai za ku yi mu a nan garin bakwai ake yi Allah bakwai za ku yi in ka dai kuɗin harajin sun yawa to yanzu uku da ku kenan to shi kenan zan rubuta zan rubuta an ce uku za ku yi saura wannan sau uku irin wannan da ya kawo ba wani abu madalla za mu je a je mu je eh ku je ku mutu sutura maza maza shikenan ku je ku mutu sutura ni ma na na abun nan yanzu zan zo mu muku gaisuwa eh amma fa kai hanzari hada kudin nan ba wani abu yanzu ka je cikin yan uwanka duk sai ku sai ku dauki hula ku irin rike wannan irin irin zagayen da ake a masallaci a taimaka a tattaka a kawo sau uku za ku biya wannan kudin kwana uku ba wani abu yawwa amin amin je ka madalla je ka ha yawwa ka ga nake tunanin wurin zuwa bashir mai nama na man da kuɗi har gama shi kuɗin mutuwa zai zo amma alaikum salam yawwa salo ya ya ya mun gode Allah da mun gode Allah ya saka da dai mun gode mun gode mun gode mun gode Allah ba lada da wannan ka sani baka sani ba haka zai zo ma ta'aziya kaga haka rayuwa take wata rana da kai wata rana babu kai ma'ani ah. Assalamu ah. alaikum. sannan ku da sannan ku da ku sannan da Na gajiya. Ya ai. Malam lafiya? Sai nan sai da jana Da gari na tsaya. Ayyo Allah. Lafiya ne? Kai? Wayannan al'umma ina ka san musu? ranka da wallahi yan uwana suka mun ka saki kanka gambaran ranka ya daɗe kake kake tagumi Allah bai yan eh? uwansa ne mu ranka ya dade kana tagumi mun zo ko zagin sa kai na ce ko zagin mai gida na kai me ka haka me ka haka kai kuma malam kai kai kai kai kul ashir ashir ya bakinka a gaban hukuma kake anan nan gundumar gundumar mu ce nan kai haka mu kai da kai gaisuwa suka zo a gaisuwa suka zo haka muka yi da kai to daga akwai matsala ba ka ga yan yan uwansa ne kai eh, kai da wa kake nuna da yatsa a'a shi nake nuna dakwa dan uwan na shi nake nuna wanka ne eh yayan mu ne a da ka kauye muka zo mun zo ta hiji mamu nawa kace nawa ne suka biya mm, ka ce in karo ina kun madalla hmm. to yanzu zaman wa'annan dole sai an biya haraji su ma dan hakimi in ya gansu to ba zai ji daɗi ba gaskiya ne ranka Allah ya baka nasara eh, baki ne wa'annan ba san ana biyan wani abu zo ajiya sakamakon tare su eh? ina ragowar jama'a gari a ah, ai ranka da ina ganin sun ga alamun babu abinci ne shi yasa duk suka tafi ko mm, kai sun zo kowa ya zo tafiya yake to ina abin da ke so kai eh. biya harajin wa'annan Allah bai mai za a biya haraji ma eh? haraji kai tantama kai kasar ka ce nan kasar ka ce nan kai kowa tashi tsaye in garin ku ba ai kai tashi tsaye tashi kai ma tashi na fitin Allah ka me wannan Allah me wannan kwana nawa a a kai hakuri wai ka rike ka te ka rike wannan kwana nawa a a mu ka sani yana ba kun na kai eh kun na Dana. Sake mu hannunka. mu hannunka. mu hannunka. mu hannunka. Ranka baya ganin. mu hannunka. Miki. Miki. Ka tsaya ma. ga wannan. Girman ka ne. Kwana wanda yanzu ma an kace yanzu yau yau ɗin za ka na dai ba su daga yau zuwa gobe da sun sami eh. wannan gudu lafiya ya kuji ba ya girma da hakuri alhamdulillah ya gona ma alhamdulillah shekaran jiya ma nayi badan taki na bada taki shekaran jiya yau kuma ne saran tushiya na gyara komai tsima nake kawai ruwa i bayyana to alhamdulillah eh, ka san damunar bana sai da noma a sai da noma sai da noma watan abin da ya kani gurin ka to na ga iri a gidanka ne nake so iri a gidana eh yarinya saratu yar wajenka ah, to ai ka ce kaga ya kana nema aure ai yata yarka ce eh, eh yata yarka ce saboda haka babu wani abu da zaka nema ban ma ba sau na baka nemi iri na baka wannan gaskiya ne ka da ka ban irin kuɓewa irin kuɓewa ka gani na baka irin kuɓewa duk ta gama gari sai ga kuɓewa har gidan sarki ha mu an kwashi miya har wa wasu ake ana ta wannan eh. ya ji miya to ka gani tsakanina da kai amana ce to alhamdulillah dama ne buri na kenan na ce to bara in zo in ɗebo ta da tushe ni abin da nake tsoro fa da maganar aure a garin nan namu mm. maganar sadakin harajin nan to ni wani sabon salo na fito da shi wai gemu aka faɗa mu kashe mu binne imu imu daga ni sai kai sai makoci na wannan eh. nan kuma sai gidan daga nan sai gidan malam hamida sai eh. wancan makalkali gidan karshe eh, ai da mun daidaita kanmu ba wanda zai ji bakin mu alaikum amarya ta tare dama ita za ta zama ta hudu tun da rufe kofa da ina da uku akwai kulawa gidan ka magana ciyarwa da tufatarwa gaskiya ne to yanzu zancen da nake maka uwar gidan nawa fa hmm. babban matar gaba ɗaya ta gidan ko ina ta je ake da ita na alheri eh. saboda tsabar zama lafiya da muke da kuma ta wadata eh. tana sakin tusa zaka ji ta ce wadata eh, saboda ta ƙoshi ta yi ɓulɓul haka da sauran matan suke shi na nake so kai ma ka ta shigo gidana ta shiga irin wannan daular kuma sai na fifita ta fiye da kowace To wannan magana an kare ta. To na gode. Sai dai kawai mu roƙi Allah ya nuna mana wannan ranar aure. Alhamdulillah. Eh, raina ne ya tsace. Allah sai. Ina ta tunanin koma gidan ban san me zan tarar ba. Yaro ita fi nika nan tahuna zai kai nika tuwo. Eh. wata balle mutunki ya tarara ku a guje daidai nan kan kwana wajen dan baba eh ta dan baballe tana bankansa sai sai je da bugu garin yana nan bakin lambatu ni ba ma je gurin ba subhanallahi to shine nake ta nazarin ko nje nan wajen maman sanda in karbi gari ka san da yake wannan to yanzu yanda za a yi ni yanzu zan biya gurin ka je ka karba sai na bata kuɗin eh a karba zan biya na baya hausawa ne suke cewa wai dingar makahu ta nune masa a hannu to ai ba kuɗin ne a jikina duk suna shago bari je karba ka bayar to shikenan ai haka na barka lafiya to madalla na barka madalla da fara da iyawa Lafiya kalaf. Ya gida. Bara. Allah ya ban tare bara. Bara. Har abada ba a cewa mutum gaskiyarsa ta ƙare sai dai a ce ƙaryarsa ta ƙare. Kin fahimci ni? kawai Allah ya sa mun ki a cikin zuciyata ko raina a bace ki in na ganki sai in ji wani daɗi a raina hmm? sai dai wani hanzari ba gudu ba na yi na yi ki gaya min sanda babanmu zai dawo kinki tunda ba babanki bane ke kaɗai babanki ai babana ne haka ne hmm? ai ya ma kusa dawa haka in kike ran nan ma haka kika ce min wai ya kusa dawa? ya kusa kin san me yasa na damu da ya dawo saboda magana mai ƙarfi ta shiga tsakaninmu da ke a ce na kawo kuɗin aurenki shine ni abun alfahari a cikin zuciyata kullum shine na. me kake sauri ka bari ya dawo a abin da a hankali bara kenan ai ni gani nake kamar za a kwace ki. shi yasa din na mai a rayuwa kwacewa mm. waye isa ai ni wallahi ban da wata matsala kai in dai ba daga gurin ka bangare bangaren ka matsala za ta fito ba ni ta bangare na baka da wata matsala ni daga gare ni a samu matsala to waye sani haba yadda nake ƙaunar ki kamar na haɗe yake a samu matsala daga gare ni ko za ka gwada haɗe ni sai dai sake aljihuna na dama in dinka yawo da ke na je dandali jiya na kai na kawo na kai na kawo ni ta zirga-zirga na rasa wa zan samu in tambaye shi ke sai na kasa sai wannan kawar take da na gani da mm. gidan malami san su tun ina gida ban fito ba ka san inna ita kaɗai ce a gida ba daɗi ita fita ina barin ta a gida a su kuma har kullun iyaye suna so su ga ɗansu yana kusa da su don yake taimaka musu mm. shine babban nasara a ce kullum kana tare da iyayenka ɗauko wannan mai da wancan shine nasarar ai kar mutum ya yadda ba su rabu da iyayensa lafiya ba na farko shi kin gaba za a bi shi ba na farko kenan na biyu kuma sannan rudani da rudu na rayuwar duniya ya siye su da kuɗinsa a komai bari in koma kan na cika ki da surutu kin san dan takaitawa yakan sa jituwa da shakuwa yakan sa shauki da ishki kin gane a zan daina kuma gashi dan jikin na bala gaskiya garin nan ana shan ruwa. Kayya wakili ba magana za ka yi ta ana shan ruwa a garin nan ba. ranka ya daɗe mu muke zagaya mu ne idan gari barnar ruwa ake ana barnar ruwa a cikin garin nan asarar ruwa ake da mutane al'umma sha suke su amfani da shi aida da daɗi ranka ya daɗe amma barnar sa ake barnar sa ake ranka ya daɗe to amma idan haka ne sha maki in dai ruwan da yake garin nan yadda naga ana bulbular da shi masu kunu ma fa in aka ce a gidan mai ana layi kunan da ake damawa a garin nan da ruwa don aka zuba a gidan wani man an daina layi gaba ɗaya garin ye kwarai kwa saboda haka kawai a sa mutanen gari haraji na ruwa to amma ka san fa a garin nan muna da rijiyoyi da yawa duk a toshe su in ba haka za a yi ba abu ɗaya za a yi ranka ya daɗe saboda idan an tafi aka ce can ana ɗiban ruwa nan ana ɗiban ruwa nan ana har na gidaje duk kulle su zami duk wanda yake da rijiya a cikin gida to a kulle ta in kwaye kun kwaye kunna ta ya kunna wa kansa masiba yawwa ranka ya daɗe sai mu je mu tsaya akan guda ɗaya Ƙato kato a kwaban nan eh kato ya sha ya sha ya sai mu je mu tsaya a kanta duk wanda ya san cewa rijiyar nan kwaya ɗaya ce eh. dole ya zo ya iba ya san dole amfani da ruwa shine zaka samu wani abu ranka ya dade amma har aka ce ka yi mm. to sauran rijiyoyin garin nan a yi mm. bikin ciki su kwarai kuwa a koma ta bakin masallaci kwarai ranka ba ɗaya rak duk wani mai jaki kowace rijiya ko me za ka yi eh. ko me za ka yi na'am sai ka zo nan zaka je kwarai kwa ka biya kwarai kwa wannan shine amma ran kai daɗe tunda ba a gidajensu za mu kwana ba ba kuma gadin rijiyoyin nan za a yi ba ka shirya biki mana na toshe rijiyoyi na binne rijiyoyi kwarai kwa na cikewa eh. amma fa akwai wata matsala a baya inda mana ta ya za a yi ai akwai ruwan sama Eh, duk wanda ya tara eh. duk wanda ya tara doka za a sa kar kowa ya tara ruwa in an yi ruwa duk gida eh. kuma mutum ruwan sama ka fito da shi a zo mu zo mu gani mm. ya ya yake mm. kuma mutum ko gona ya Allah yawan yawan da Allah ya baka mm. yawan ruwan da Allah ya zuba maka a gidanka ka nuna mana me yanka maka haraji ya yi daidai wannan mutum gonarsa ko a bakin fadama take kar ya sha ruwa sai ya dawo gari ranka ya dade kar ka yadda talaka iji daɗi karka yadda talaka iwala karka yadda talaka isake duk ran da talaka isake, ranka ya daɗe wata ranta zai zai yi kafaɗa kafaɗa da kai. Mun na ji daɗi mai gida an da lafiya wallahi lafiya kalau binnin nan ta karɓe ka ko wallahi tallahi ka ga wani kuma to kake yi na ga kana wani kyalle ka san me yake san dariya mm. wallahi kawai wani kyalle kyalle da naga kana yi kai dai wallahi Allah ba ka rabu da abun wasa a dole ne in ki ganni bulbul ni wasa ce na je na sha yagon na sha ruwan tuka tuka na sha madara baba hayyagwan hayyagwan me ma yoga din oh wannan farin ya ila kin sani ko kike tambaya ta na ma ka dan taho mana da ku an kwaya biyu ne ma dai abin da abun ku banda ba na zo ba dai na zo ne kuma sai a ga a cika ji eh? gaskiya ne ba ka ɗauki mu koma birnin nan a kai baratu birni tsadar rayuwa duk wani abu da ke sani sai ƙarya cikin sun gaya miki ba na cin kaza ba na shan kaza ba na haka duk ƙarya mutum ya manta asalin su amma sai ji birni saboda zaman birni ya saba da da yan birni sai ƙarya ƙarya cikin su kawai inda nake jin daɗi mai jidda yadda kika rike yarinyar nan tamkar ita kike kika fita haka ita ma yadda kike ta kamar ita ta bi wallahi ina jin daɗin wannan abu ba mai gina ai ba wani abu bane ɗani kowa ne abin da isa musamman ma abin da ita take take mamare ya. ka san ai dole an na zalunce ta Allah zai bi mata haƙƙinta don haka inda ka san ni na haife ta haka nan nake bi da ita eh, masailin nan ga kuma abin da ya zo kusa an dai ta samu dai masoyi dai to eh. Allah baratu kai kai baratu haka ne kuma ana tare da shi to alhamdulillah ki ce za a sha biki insha Allah ki ce ku akwai ki tana nan tana nan ta ma kusa haihuwa yawwa ƴar goji ai da ita zan fara tsakanta zan fara <laughs> to to dama abin da isa yanzu kin ga saura sati biyu in koma mm. idan na koma duk abubuwan da ya kamata a yi har haɗo na bikin sai na dawa sai a yi bikin nan ko ko yarawa ba na gode to Allah ya ƙara lafiya da dan kunya kunya Iya, eh, haka ake so to kaga irin abubuwan da yake faruwa ko mm. yanzu dai lamarin da ake ciki duk yadda za a yi haƙuri za ka yi haƙuri za ka yi daureya za ka yi Tun da abin ya kasance haka ka gani yadda Allah ya kasance lamarin mutuwa ta yi maka yankan ƙauna to mai ɗaki ta tafi to ya kamata mu san abin da ake ciki tun da wuri gaskiya yadda na zo muka ga garin nan yadda ake ciki da yanayin al'amuran cikin garin nan ka yi haƙuri gaya maka zan ko babu daɗi ka yi haƙuri ka ƙara yin haƙuri ka ƙara haƙuri ni dai na gaya maka mu tattara ilamu ilamu da ka kai har mu mu koma gida ƙauye saboda ka ga yanzu duk yadda kake ciki tun da ka ce ba ƙara aure za ka yi cikin garaje ba ya kamata ka yi haƙuri mu tattara mu koma ƙauye. to gidana fa ne yalla bai gidanka na a can muna da shi a wadace har matan ma zaka iya samu nan ko ka iya mallaka makocinka ka ce ga ne ya rike maka ci matar zaka samu a can ko shekara ɗari zai tun gidan a gidan yake a gidan yake ko shekara ɗari kai in ka dawo zaka tar da shi sai dai ka gyara ka shiga ka zauna can ko gida ƙauye akwai filaye akwai gidaje sai wanda ka zaɓa sai ka zaɓa kuma akwai matar za ka samu matar. to to na ita ta shawara ce na biyu To, batun kasuwanci na kuma fa. Eh? Ma hmm. je ma kama sana'ar gado. Sana'ar manta da sana'ar gado ne akwai sana'ar gado kuma barin ta zami ai ba barin ta zami ba. Za mu je mu rike hannu Za mu je mu rike hannu biyu tun na gaka. Dole ne mu taru mu rufa juna asiri. Mu haɗa yawa mu haɗa jini da fata. Mu haɗa mu rufa kanmu asiri. Kai baraka jin ga maka. Hmm. Ai aka ne gaskiya. Sarki mutuwa akai ko suna akai. haraji ko mene ba haraji ko rashin adalci da ambatan haraji ito sai ya karo yaji ku biya shi ko ko ku ga wulakanci to ku tsaya kai ya maka da ce maka ne ranka ne eh, sha maka Allah yoyo din nan zuwa safiya mata kwana uku sai kara kwana uku a kara kwana uku sai kuma an biya kudin kudin gado gado eh eh kai dade an bar kudin haraji an dana karbar kudin haraji gadon gado gadon kasa gadon kasa bai bayan wannan muka nan garin ku ne Eh? nan garin ku ne Allah ba ah. wancan ma da nake biya fa dan faje mamu mutuwan mai daki ya isa nake biya in ba haka ba wallahi ba zan biya ba ah. eh eh yalla bai yanzu dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi bai irin abubuwan da aka baya kuka zo kuka tarke mu eh. muna ji ma mun mutuwar ba Allah eh. ba Allah yanzu ku zo ku ƙara tarke mu a hanya zai raka mu za mu tafi gida wallahi zai haraji wallahi sai an biya ku koma na gado na gado na eh? gado na eh, kai kai ah. na maza ku je ku za ku dawo kace ko Hai, hai, ranka daɗe, sun biya ranka daɗe, ranka daɗe, Allah ya baka nasara, Allah baka yawan ranki. Ai sun biya, ba sun biya, ƙwarai ko sun biya. alhamdulillah sun gyara ne dauka ne ba sun ai Allah sarki eh, Allah sarki wa da ba da da na kudin ka maza a mulkin nan na buga buga buga buga masa buga kai ka ba a hankali kai ka ta a hankali kai kai a hankali za ka tattaka bakwai takwas tara a rake daɗe a jijjika wallahi a ce ban gamu ko da ka ƙara Allah tsirin wallahi ka ji baki da jika da ka goma ka yi wallahi arba'in kenan yaya ina ina kuɗi ruwan sama ne ke ruwan sama ne ke haka kike kine mana haka magana yake ina kuɗi eh babu kenan ba wani fari da zaki mana ki ɗebi ruwa wannan ruwan da kike gani na kuɗi ne ruwan sama ne eh haka kike mana da hannu kine mana sigina menene ba kuɗi haka batulin anan kefa tarkon yama ya ruwan zaki iba to kuɗi babu yi haka kowa ba kuɗi in ta lalace za ku bi ne haka ake rayuwa yawon ya gajiya lafiya lau layi ake yi me kika ke baratu kowa miki laifi ke baki san cewa yanzu a garin nan kowa zai ɗebi ruwa ba ko tuwo ne ko na tallan ko a tallan miya zaki zuba sai an biya kuɗi ake biya kwarai kuwa Allah baka nasara. Baki da labari? Allah baka yawan rai. Allah ya ja kwanan ka ya ja kwana na. Wannan din ai da kake gani shine bangare na ce. Ahaba. Kwarai ko. Ai ranka dai ai. Allah sarki. Ai da ka nemi ba ka nemi shamaki ka rasa. Eh to in ka le karaman nan. suna ciki shi da barata suna waka soyayya in zaki ba in zaki ba in sha maka Allah to ko ita haife shi za ta jijjiga wallahi ko ita haife ka wallahi sai ta biya wallahi ta kimiyya zai dade ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba ba ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba wallahi ba ta buga ba in ta buga zan kai dade wannan yarinya duk yadda muke da ita ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba zan jijjiga ba wallahi ba za ta jijjiga ba dauki take biya ga wanda zai biya ni? eh ga wanda zai biya ni? to kai kina ji na

dukka ƙawaye na har da su gaba ɗaya ya kore wai ba ke kadai um, aka kora ba aka hana ɗiban ruwan ba ke wallahi ba ni kadai ba gaba ɗaya mu koran mu yayi to amma ke ma in an bi ta barawa abu ta mabi samu ita ma da ita ai da sai ki farar dabara da iya hana ku ɗiban ruwa a wannan rijiyar sai ki ɗauki ɗan maɗebin ki sai ki tafi wata rijiyar ki ɗebo to ai baba ni duk rijiyar da na je ma gaba ɗaya duk an toshe duk an bubbunna rijiyoyin gaba daya an binne rijiyoyin gaba daya an cike su ni bai gida baka san wani abu tun ɗazu da kuke wannan maganan da na yi shiru ba abin da nake tunani ba ƙwayar ruwa a cikin gidan nan da zan ɗora abinci yau da me za mu ci abinci in akwai dabarar da za ka mana mai gida don Allah ka tashi ka yi mana dabarar nan mu ci abinci ni kaina ina nazarin wannan maganar ya za a yi a ce yau ba a ɗora ba ba a sauke ba. To wai tsaya kunna dai. Shin wai daga ce da ike taimana wannan mulkin shugabancin kama karyar musamman wannan ruwan da ya hana ɗiba yana nufin cewar ya samu kwana da yunwa koko. To mai gida ai yadda za a samu ruwan yana gurin ka tunda kai ne namiji. A ni ma zan iya tambayar ku. Eh. Tunda ni ma ba haiki na nake ba. To amma uwar gida ga wata magana fa ku yi haƙuri idan Allah ya kai mu da daddare zan yi dukake zan laɓaɓa na san yadda za yi samu wanda za yi turi, sai dai mu yi haƙuri za a yi daren tuwo ai yanzu kawai ta roƙon Allah Allah don girman ka Allah don ikon ka Allah ka Allah ka kawo mana Allah ka kawo mana doki wannan dagaci wannan dagaci Allah ubangiji ka ka kawo mana ƙarshen daga amin Allah kai nawa kai uku to maza ka yi wannan shine na hudu bakka da canji kai siraja ka bari in halabi ya ɗiba sai ka ɗiba maza ka ɗiba ka ban ɗiba ka ji kamar yaya maza maza ya ɗiba ya baka za ka ɗiba sai ka ce kai ka haɗa ta an taɓa haka a rayuwa wannan ba ɗan adam ba ne alhamdulillah dama kai ne ka hana yarinya ta ɗiba kenan wannan ba ni ne na hana ba mai gari ne ya ce duk wanda izo kada ya ibi ruwa sai ya biya kuɗi kuma zaman sa nake aikin sa nake ba aikin wani kato nake a garin wannan rijiyar ta mai gari ce koko taka ce mu muka hada kuɗi muka hada haka a bar mu da ne na uba ne ni ka haifu ba haifaffe kar ka ƙara lakata na lakace ma na lakace wallahi kai na farko lakatau lakatau da lakace maka kai abin da za ka yi kai da ne mara kunya mara sa kunya da kai da mai garin kai ma mara kunya tsoron ka ah! girman ka zan gani da ma gayyata rigiman ne to ka same ta wallahi gayyata ta ne to dama ka same shi ni mutunci na sani duk wanda bai ga girman girma na ba ba zan gana sa ba eh dai ina zaka daka ban sani ba he dai ka nuna min ka gani iya inda kake so inda ka ga ba zan daka ba ciki na dan me zan daki cikin ka kai mun sharri to bari gaya maka duk wani iskanci da kuke ji da shi a garin nan ƙarya kuke mu yan garin nan ne ba zuwo bane zan je in samu mai garin shi ne isaka isaka ku rika karɓar ruwa kuɗi kuna ba da ruwa zan ji in ji yadda aka yi to ka je can ka gaya ma in ya ba da dama sai ka iba kuma ruwa wallahi sai na iba to ba wanda ya sai jijjiga ina zuwa tsoron ka zan ci yaro ci gaba da buga kai bugina ka bugina ka zan bugina kai tsaya bugina ka zan bugina ne ma ka ka ruwan yaro buga yaro buga yana bugawa zan buga ma kuma sai na to ka mu gani ya sai dai ka